ba dukiya ba ce ba yawan mutane ba ba yawan malamai ba ba yawan ƙwararru ba ƙididdiga ta nuna cewa ƙasashen duniya na musulunci sun fi ko'ina dukiya <clears throat> amma kuma musulmi yau sun fi kowa mabarata da galabaitattu talauci ya fi bayyana a cikinsu mu ne muke da mutane irin su na umar waɗanda suka assasa tsarin gudanar da mulki a bisa hasken alkur'ani da sunna me yasa a yau mu ne siyasa tafi kowa rikicewa a duk inda ka same mu a duniya a yau ƙasashen larabawa inda aka rubuto waɗannan littattafai a inda wahayi ya sauka gaba ɗaya suna cikin rudani na siyasa suna cikin rudani na tarbiyya suna cikin rudani na tattali me yasa barin wannan hasken da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi don haka